الحمد لله رب العالمين والصلاة ala على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله bukata da tabbata Allah salatu ya ce shi da ya wuyin zai tabbata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana na cafo gobe guni ko ya august 2016 kalendar miladiya ya ci gaba ganin mai karatu daga littafin ya sharhu sunna ya al'imamul barbahari ne karatu ya zubo da ya ci man ga wa afdalu hadhihi ummati wal umami kulliha ba'da al anbiya salawatullahi alaihim ajma'in أبو بكر ثم عمر ثم عثمان هكذا روى هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره هو أفضل هذه الأمة لا عند فلا قالوا من نونه wal’umami kulliha da al’umma jibaini wani ba da al’ambiya yanzu mai yana ba wa shi salawatun lai alaihim ajima’i da sakuja salatu ya bayani na zane da falagani gai abubakirin sai na bakaro sun ma’umaru kanganci sai umar Suma, ma’usmanu kanganci sai usman haka za’anini ruwa lana an ibni umara an ni ga gwarwa biya daga babu labin umar bo kalin ga kunna na kuli ya fi ya ji ga. wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina zuhurina annabi sa sallam mai da ta ci ba ni ga inna khaira nasi rijal alkhairi ga ta ji ran ji jona ba'da rasulillah kuma ya annabi sa sallam wannan ngai abubakar sayyidina um abubakar wa umar ta sayyidina umar wa usmanu ta sayyidina usman wa بذلك bi النبي صلى nabiyyu عليه وسلم sallam maji صلى الله عليه وسلم فلا fala yunkiru majin karuwa karnu na da alkhairi ganin ga karnu na to na sallallahu alaihi mutu da no kanga karnu na mitu na kanga karnu na mitu na karnu na ma a tun annabi sa sallam tun dana zai shi rayuwa shi bobi annabi sa sallami a ci maji imani biyu na gai jo to jo to mafalala to shi na da fala gami na bani ga sai na bakaro na ji imani biya annabi sallah sallami daga caba-cabayan dawai nan ko? Hmm. umar dukiyu ɓata wufiya umar dukiyu fi addini annabi sa sallam mu ya wani annabi ga ma na fa'ani malu qat mislu ma na fa'ani malu abubakar dukiya da na jimi amfani a kun kyan na dukiya sayyidina bakar jimi amfani na sayyidina bakar ma ji zama gangani bi nabi sa sallam ka to yi jiro gano ji bi annabi ya bane to ya ci ga zuwa ma fil qal idza qul li sahibi la zan inna allaha ma'ana ka ganci sai na baka ciki ya shi khalifa zuma a nufi sa'a sallama ya bani a ga ya aballahu wal nuna illa ababakar ce ci ga annan fo gangan bai mu'mini da na ji halifanci zuma a nufi wani sai na bakar ko mm. sai na bakar ma na bici zanwaci ya fi zanwaci ci hajjiri da zumaya a nabi sa sallam mona sai na bakar je bayi ke yabo addini musuluncin nu da yi goro a ci maguto da ji hajjiri da nan ba ji gani ako sai na bakar ma'uso ta nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko Allah subhanahu wa ta'ala ga izu ma fil gari faka kuna za ku ba wuce fi kwan korona sai na bakar biya sai na sai na bakar da alim sallallahu alaihi wasallam izi ya ku ne sahibi ka kun sai ga zabaci ga lata zan ga jira zan ma inna Allah hakika sa kuma na fa magani bai yi sai na bakar ga da fala ga al'umman na zuma ne bo kan ce sai na Umar ka kan ce sai na Usman ka kan ce sai na Ali za guni ne na ga al-khulafa ar-rashidun na shi annabi sa sallam ka alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin ya wasu sunnani da rashidun al-mahdiyyun ko kaganci zai shi kaganci baqiyatul ashara zai shige zai shige min ne ya zagu wani mana zuma ya zagu ne na na shi al-khulafa ar na shi nan a da zagu tsohon ke biye na gada da zagunin na a da zagu wani lokaci nira na bisa sallam ji bushara ya wuce mai ya labari ne eh, ban faga na shi bayani ba da ajin zuma abakar da umaru bai sai usman bai sai ali zuma abuwa dai sa'ad ibn abi waqas sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail talha ibn ubaidillah zubair ibn al-awwam abu ubaida amir ibn jarrah abdurrahman ibn auf zagu tsayina na nan a ajiriya gangani ga ajiyar fama ga zagu ne wuce a ci da zagu annabi sallallahu alaihi wasallam ga abubakar fil janna wa umar fil janna wa ali fil janna wa usman fil janna wa talha fil janna wa zubair fil janna wa abdurrahman ibn auf fil janna wa sa'd ibn abi waqas fil janna wa sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail fil janna wa abu ubaida ibn al-jarrah fil janna annabi sa sallam ya labarin nan raguwan na adajen na bayanin ka ga cin su maza na shi da yake da faila gambe na zai da kuma badro nan wani annabi sa sallam ga dinar ahadu shaida badr wa hudaybiya zando na kuma badro gangan gangan da sululu da biye na da wancan alwana annabi sa inna allah tala ala ahli badrin fa qala malu ma shi'tum qad ghafartu sai shi ya da idan kuma ba da wani lewu mai ya je na gaba ne fa gani da yi sai shi don ga ajiye hajji ta ke imanin ka ganci da idan bai atur riduwa na minal muhajiru na shigan gani bai ansar jina ka ganci zai jalo musulunci a maji jira kami a ji fato makanan la yasta wai kuma an faka min kablin fati wa ko mm. kangancin bilin musulunci a ci majijira zuma ya fatu makonin wale ga bata falala a tso ga doji da tiyan musulunci go gani bai fi na ji da musulunci wani gangani bai ko son bana diya na bisa a sallam ne ko gangani bai to hijira ko mm. muhajiru ne mada falala gan al'ansar ji amma bata sahabe shi ya nabi sa sallan magayo ce ci ma ya bushara ya alheri yan da yarda biyan mafai zandun don ni gane kin wuce laye buya sahabe ya nabi shi kunwe navo kunwe goji gane ako mm. kunwe kunwe navo ko liyaye da kirkiya nan zanen ko ma nga ole zanna wa ji kafirci zanna ga ji kafirci bai ga nasa ko ga nwere do so ko do sa sahabi shi nasa ko mai daji ya ne nasa ko ma atanu ko zandon do ne ga na sahabi fo wuce la ku ji musulunci ga ji kafir no tura ga kafir bon wanga so ko bai tutu mu la ga mun ibn sakon الله ga wasu sabiquna al-awwaluna min al والذين تبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه زي لا متوع من زي الشجمين زي ما فارج من مهاجرون شو بأنصار جي زي بلا متوع بقولوا بقولوا سكوا إذا جيجان بيعن ثم إذا جيجان بتوه جيجان صابع نبي قال سجي الله قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة أكيد كتير شيء إذا جيجان بمؤمن جنة جيجان بايع وكركشيا شيء ga wa haka da an ni ga haka da an ni ga al'imam albarbar ga haka da an ni gama ruya lana an ibn umar a gwarwaya da yayi daga ba abdullahi umar wa kala ga kunna na kul wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina zurina ya ji sai ga kana nabi sallallahu alaihi wasallam da wani ya ji ga inna khairan nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abubakar na da alkhair ga ta ci zani da zuma nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina bakar wa umar ta sayyidina umar wa usman ta sayyidina usman amma sayyidina bakar da umari dole ko na yi jima'u da buga zai da fala ga zuma annabi na bakar sannan umar amma tsakanin na usman gan da na ali a da can da bai tubo zan ci ga na usman gan sannan zai da fala ga zuma na usman wani ci na ali zuwa jira na ko zan ci gan ci ba su a da ya gan abakar ba umaru zo na su a jikiyo a sun son aji mafadula tsakanin sayyidina ali gan da na usman ya nga ji gane ko hmm. amma ya bayan nga le ne bayan fala labore amma ya bayan khalifancin tartibu ayi sayyidina bakar sannan umar sannan usman sannan ali zando na gaji ta'anu da khilafati ya zaini min ya zanne jona zanne giga ta tagi hmm. adallu min adallu min himali ah, min himali ahlihi shaykhul islam ibnu taymiyyah litafiyal wasitiyyo litafiyal wasitiyyo al'aqidatul wasitiyya ya shekul islami ibn taimiyya a daman da ci da bai gara zuyi dinil wasiti kin wasiti ba man wuce don likali yau make yi man ci ko dan shi wucin yi e shahi wuce ne ga wasu fi dana na ya sai bai gini ya ci matsala ya sifata ya ci matsala a sunamu ya ce ya ce ya ci ba bin da ci dai a kido ya zai mafi gini a cikin gomi za e a rai zaji a don kere kere zando mai ga zando mai ga mai da ta dana ya e ba wuyan alabi sa sallamu man wuce ne ga zai din ni wasu ci na wuce hannun daga kiyan wuce wuce da be dimashki nun be dimashki na wuce be ba shekul islam ibn taymiya wuce gugan nan ibn taymi ya ce ya shehu cikin waga ibn taymi la ya shuku ya hu ibn taymi ya ce ya ga littafi da basaro inda man shi bayani ya ga mai fi tun zamani ya fara na wajen dole san haka ne ungano ya ne bi ibn taymi ya ga kana ga mu ya wai ibn taymi ya ce fed mu cika ya shehu ci ya shehu ci ne kanu kada kun ga ga alaqidatu alwasitiyya so littafin al'afidat alwasitiya wancan ga man ta'ana fi khilafati wasidin min haula fa huwa dallu min himari ahlihi ibnu taymiya ga zani ga laibu ya khalifancin zaini min ya khalifancin ya halifa guni ne wannan zanna gigan ta ta giyeja ya bane zanna le jima wani musulmi ji ba ya wani musulmi ja yi jima jiyan zanne zama fari sayyidina bakar sannan umar sannan usman sannan ali ko hmm. lole e bayan khalifanci don nore amma zane ga yagan zana ji khalifanci ne mafan ga sayid na aliyu wujin sayid na bakara nan lole ko wuce ne gan sayid na ali da fala ga bakar gangan bai umaru yi nan lole zane na ko a wai ne wata ra bakar bai umar bai usman shi a sayid na ali ji zalunci amma alifanci tugo gangan bai wal iyazu billahi ne lole zane na ya gibuta. wa gane ko tartibu ya kula fara na bakar umar usman ali bayan khilafancin mahallul ijma'i ko amma tartibu ya bayan zai da falala ganin a tsakanin sayyidina ali bai sayyidina usman mahallu khilafu yo amma ya ga na usman da falala ga na ali e hmm. bona to na sayid na aliyu to dambo sayid na usman to madambo na sahabi ne kina madambo na a khalifanci la ya sayid na usman kamiya la ya sayid na aliyu ngo jiya na ko nga ma ngo le dalil na mai ke lauci ga nasu kuma liga abdurrahman ibn auf ngo ra'aytu nasa la ya'diluna bi usman ko ga wule da shi gan kai da an yi shi a yi mafarin da usmani zamani a wucin yare ne dai umaru abu jihar jilani na na ce lawo ga sai na usman tun da ta canja allah ya samu dace ga sun ma ngole ina manke da obi na suku waga ya ga yabo na sayid na ali umari yadda wata anabi sa a sallam na na fatima na ga sayid na usman ya wata umari yadda wata anabi ya yi shahada da ba hmm. ba shi kenan ba waga ga na ali uwu dukiya fi adini na usman yanzu uwu dukiya fi adini ne ya bi na nabi sa sallam ga ma dora usman ma amila ba da liyo ne yadda bu na lagunta na usman ya nuga jinan nana ko ya ga sayid na ali wunje falala etiye kibo etiye na jawari jeje bi wuce ma kuri jinan ga nabi sa sallam mu ya to sayyidina usman ya to bushara gan sayyidina usman ya da aljanna ala balwa tusibuhu yace bala inda ci biya gunga cina da jure wa man ga be shi ga an ga sayyidina ali no le da na nafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bushara gan wa da aljanna amma ga to sayyidina ali sayyidina usman ya to annabi sallallahu alaihi wasallam to ya bushara gan wa da aljanna ko diga ne ko mun ga ke be shi shi wa shi ganga lefa sayyidina usman sayyidina ali na ne da ana nafa wani yawuwa ka sayyidina usman yawato kawari sayyidina usman yawato awu sayyidina usman to a wato mu yau ji gani ko ebogo wala eh, gaga ga daidai ce zandoro mine sahabi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama الإمام البربري ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وعب وأبو عبيد عامر بن الجراح وكلهم يسلك للخلافة ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار وهم من صلى وهم من صلى القبلتين أنا من صلى إلى القبلتين ga sun ba abdullin nasu ba da haula ka an ganci zai dafa lagar zuma ya zane shi wannan aliyu sai na ali wa talhatu ta talhatu bin ubaidillah wa ta zubair awwam وسعد بن ابي وقاص وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف وابو عبيده وابو عبيده عامر بن الجراح وكلهم باتذ النجي يصله للخلافة متازق هذا النجاج خليفة ثم كان جزء عبد الناس بعد هؤلاء Daidai dai falla ga taki za an yanzu maza na shi ashabu rasulillah sahabi shi ya tuce ya tuce sa sallam alƙarnul awwalu karnu ya mafari allazi bu'itha fihim na tuntun dana almuhajiruna almuhajiruna shi al'awwaluna ne shi zonan wal ansaru bi ansari shi wa a gayi man salla zanen gayi sallalu alqiblatain alqibla babana imana sai ji salla

ko mamma tuyani ga kulum ya sulu lil khilafa zane ga zane bayan wuta zuna jalifanci wani wajen gane ko a gara sabu shura sai na umaru kafin sai na umaru jihadi na zahun shi ta ko? eh minista biya ne bi boyo sai na bakar ajiyar jeli ne amma kafin sai na bakar jihadi ga umaru ga alifa zumunbu ko jira ne ko so kame sai na maru jahangeli nan hmm? hmm. wala wala wa zan da ci ta wanda zai juta nan sai na usman aliyu talha zubairu sa'adu sa'idu ko abdurrahman ibn auf abu baida wala ne tabainin ko jira ne ko hmm. mun ta nan wato yayin na je da ji shawara ya dai lebe ci musulmi ne mu ga ne shige ga kiyo asabu shura ko ji gane ko hmm. mun shura committee mai sai sai gane to ya ne ke mun ji be bezo ga kashi wa ga mun ji shura committee mai sai sai gane ko <laughs> ko ji fahimta yana mai ganin eh. ta so aza ne taganci na sugun a tiga da ali alifanci tsakani ba ta sayyidina usman li yau ana da ali fata cewa sha sai na sumali alƙarnu al'awwal a gaya karnu na to ne sa sallam tundana amma in go da sahabi ci ma jima ni gani biyu na Allah sahabu magai jamu sahabiyo maga magai zane ga gumbi annabi sa sallam mai ma jiwo ma ne ta ce imani wannan zana imani jibi annabi sa sallam amma biya ne ya ne eh ga sahabiya kene jashi na hmm. ko hmm. wani a ji kibaru da na ji kibaru da ta ce ta biyu na je mana sabi jugu ne ko ka kunu jin rayuwa gana ne sa sallamin da gore kashi hmm. amma an gumbi annabi ya ka gumbi ah. annabi don maka da annabi ya ji jira da madina na ja shi magun babu sun gwa abashau na ja shi to mai imani jiya bago ai na ja shi gan sahabiya zane maga gumbi anabi umarji imaniya nan eh, eyu ga sahabiya da bane mashirki ga kafiri da yi ili nabi a magumbi a maji imani ga na ga sahabiya zane magumbi yi umar imani na anabi sa sallar cike ya aji umarki jiri da a azu musulunci wani ga wuce su yi ta cin ridda wani zane a yi ga kiyan a yi ga sahabiya amma za nake gubi anabi mun ci aji iman jibi anabi mun ci aji rida ni ngole ka kunu jiri da na sabe bu wani ko nga unke be da shi ganci na su su batu da jikiyo subatu da dashi mani mana mana ya zaga ayi ma jibi anabi unci ajiri da suke ngole ya zaga gumbi anabi umai ma jibi unci ajiri da suke bi shi bashi musulunci da sun zane su abi gama yau ga mala ibn hajar al'askalari askalari ibn hajar al-askalla littafin nukhbatul fikr nun kana musa ga mal in ga sahabi ga mallaki annabi sallallahu alaihi wasallam mu'mina bi ma ta la zalika walau takhallalat ridda fil asih yani fi asih qawlil ulama wala ga da ne ga kun bi annabi sallallahu alaihi wasallam umma ma jibuwi umma jalil ta ce imani wuce nan ka ta ce imani wuce nan ga jirdan ce bai da je musulunci bai ga ta zuga mini ya ga ya ga ba na manji ga nan ya ga ba ci ga ya ga mun da ni. ko ji gane ko tubu eh, eh sobo tu mun ta ji ke wanya e bona ri de latun qarn ngo le banu ji al qarn al awwal alladhi bu'isa fihim al muhajirun al awwaluna wal ansar huwa hum man salla al qiblatayn ko hmm. nga karnu ya mafari na to annabi sallallahu alaihi wasallam na al muhajirun ya mafari to ansari a gashi mai zai ji sallah ce ya jawo alkiblatai ne nan a yi jawo baitul maqdis a cikin wuka ba kaba almuhajiru na ji a shi dai burin ansaru jo na ce laugan almuhajiru na yi dafa lagan al'ansaru ji yabo na almuhajiru na ja akwai kalata ka ne yi jira gangani bai a yi kuma akwai laji almuhajiru na ja akwai kalata ka ne yi jira gangani bai kiyan Hmm? don gani bai a ko hmm. ya to taimakwai ya bane mu'ajiru na shakin ya jiya amma doki ya ko nga malla uge gbato alquran su kwajan almuhaju ne te be ka ya to ansaru yana hmm. jamna allah subhanahu wa ta'ala ga wasabiqun alawwaluna min almuhajirin wal ansar ne shi jaye zama fari min ya muhajirin ne shi gangani bi ansar jina shaji lil fuqara allazina ukhrijoo min diyari wa amwalim da guna fadla min allah wa ridwana wa yansuruna allah wa rasuluhu laika humus fu talaka ya muhajiru ne ja nyetia daga daga ajo ne ko hmm. amma zuto ta ce dukiya je ya wata falin lasu wani bai da ce ce mai tusa ko bai tuci yin zuma na zane ga iza gaskiya ce wallazi da taba wa udara wani iman an da zai shi ma Allah ya mishi ya zaja ci gwaza shi ganin gole zane ga a sare gan ko zai mm. ga lakatta ballahu alin nabi wal na wal ansar sai ce fabiya na biyu to muhajiru ne gangani bai ansar shi na ce lauga al muhajiru ne da falagan al ansar al'ansar a gai wajenmuyin ansariyo a gai zai ja imaji daga kabilan aus gan da kabilan hazraji na idan madina a maji mu baya ya ne sa a sallan bayatul aqaba a maji jira ko a ne sa a sallan maji jira da tsanin a mato a bi zuma a mayu nasara a mayu goyon baya a mawaye miya sahabe na shi a da na sahabe jijira da tsanin wanda na taba wa'udara wal imanin min qabli yuhibbuna man hajara ilayhi ko wala na fi durim hajjatan mimma hutu wa yu'thiruna ala anfusihim walau mai yuka sha man sai fa’u fa ulaika humul muflihun ko na ba زانوا يتبعوا wal imana a emi laji ya zane shi ya zaibe cifi na ko amma gobe shi yi na gamin kabihi na mana jira ne a sai da boyayya zai ji jira zai bayanin wala ya jidu na fi duri a mai da doro da ya mamu hajjatan ya bukata ya mimma utu ya na ala ya zanu tunanin wa yi usiru na ala an fusihim a mai ya zanu ci nasar a mai ya zanu a mai lifala zanu ci ko ma'ana wato yana so da ta bukata ne eh la la ya zanu ci bai a da bukatu walau ka annabi mu kasasa ka tura da bukatu wa mai yu ka shuha nan su zanen ga kuku zanen ga gugwata la'addan kwadarin ya ci ta junan fa ulayi ka zaun ce hun mulmuflihun a ga yanzu zai sha gangwano a ga yanzu zai sha dira bonan kai ba karatu za ku yi ba ne zamanin aga ya ga al'aus bai ji ko na ji mu ba ya nabi sallallahu alaihi wasallam nan ko a nabi sallallahu alaihi wasallam ce ya ga ansar a ce ya ga ansarur rasul ka ganci al-imam al-barbari ga sun ba abdul nasu ba da haula ka ganci zai da fala ga zumai na jona man sahiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ga sahabi ya nabi sallallahu alaihi wasallam yawman gumbi anabi foyin mai man ji doyi na aw sharan ko mai tsani aw sanatan ko mai yani aw aqalla min zalika ko na shi zuma gaci ya gana awa tsara koya na gana na tarahamu alai ya bara masa koya wannan zukuru fallam ya tana da fale wannan kufa an zalalihi yi maga an waye ce biki ajo wala na zukuru a hadan minhum illa bil khairi yi ma ta zandora mini sahabi joya sai da alheri li kauli rasulillah ya bai gana nabi sa sallam gan idza zukira ashabi fa amsiku aga sahabi shi to ya gaji ya idza zukira ashabi fa amsiku aga sami shi ke ga je fiyan wajin tare ga ganga dibe ta bo ma qala sufyan ibn uyayna sufyan ibn uyayna ga man ta kafi ashabi rasulillah da na ganga e tiye sahabi shi ya nabi sa sallama bi kalimatin bi kalimai mana bi kalima daidai nan fa wa sahibu hawa ne tuye gwanda biyu no le sahabi bude falila gano ganoji ko? Hmm. zanuwa ci da biya na biyu lukpa zanuwa ci da biya na biyu lukpa ko? man ci ga wanda tarahamu alaihim ya bara masa koya su abe benin wanda zukuru fallawi mafetun falalaji ya wanda kufa an zalali mai magabi sun wa etiyan bici cin ajiye bana haka ta ci ibo ifi jaye kirki fi bai dasa kuya lakadar radiyallahu anil mumini na ibi bayo wadaka ta ta shajara yafi bara masa kuyya والذين جاءوا من na يقولون ربنا nil لنا sabaku na سبقونا iman yafi sa'ai ko in amanu bi misli ma amantum bi fakadi ta dau ko ya lajin lagin tarihin wani ga ya zandoro aibu min aibu tsakanin min ya sabi a sallam jomo ko ah annabi sa ko yimi ga gidan do to ko mina mo ko annabi sa sallam ga la tasba ashabi ko yimi ga ga da ta ka e fitina ne ji saka ne abuna yi ga ga da fitina wancin ga ya e bo maza ne e bo maza na za ne le ji za ne kan za ne kan za ne kan za ne kan ko le yin wajin ta da ga ga de cin sa je wai buna hebe za su kira ashabi fa amsaku aka sahabe mi yuto ya ya yin tarawo da ba zan do bin sahabe jongo le mu ijtihadu ajo da ga dile din hadila da kuba da ga cin bicina wa da lada ni bicina mu cina su ku su kuma fa gangani yoyi ko amma da to kirki na jalo ko kwaci ma dikina ko kwaci magula fi le fi jana go la na kura hada minum illa bil khairi ya to zan do da min sahabe annabi jira sai bi to alheri ebona gaskiya ga wazo a maji kokari ko hmm. na ga na daidai nan lada guba sa na ga ci mici nan wade lada ni so ko ma ya bici nan mun ci na bata masa a ne bi yau sai ci na jawo min ba di zai zai bibe zuma yan muhajiru na bi ansari ne ya kulu na jagan rabbana to yace gifin da na fabe yi wali ikhwanin allazina sabaquna bil iman da yagi ne shi zo imani na wala tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu amma galana fode mai bo ya ce ja imani jina man ngama la shaykhul islam ibnu taymiya wa ga yace ya ce ga min usuli ahli sunnati wal jamaa ga mini ya alusunati wa jama'a salamatu kulubihi ya ma ya la jaminci wa alusunati wani bagin tarashi li sahabatu rasulillah ya sahabi shi ya a sallam salamatu kulubin babun ɗaya eh, na zandoro ga mini ya sahabi ya a sallam ba a mai lagin tarashi wa a mai gagasai ya ce gaskiya ko hmm. amma ya ji sahabi a nabi mutunca a nabi sa sallam ga hadis na ta zuna ga latar su ba sahabi ya ga ji sahabin shi ta kuma fa na nafsi bi yadi shi ji kutubi na rayu da gubore lau an faka a ahadukum misla uhudin zahaba da ya zami ne ya buga hudu shi dukiya fakin uhudu na zinariya na ma balaga mudi ahadihin wala nasifa ya za a tun muddi yana sahabi shi wufe ko ya duniya ce ce wani ko gashuwa annabi ga latar su ba sahabi ko hmm. ta zando cici ma abe zuma gwe da tun ya gbe sai na dede ya tiya sabi a nabi sa sun gole zane ga jiya ni na zane mini fere ku dala ju ba su zai ja ko mm. ebo na ba na problem dana ba na problem dana ezubushi shungaton wuyi sun alo sunnati wal jama'a mun ci fi gaga daidai ya tiya sabi a nabi sa sun lamsho ngole wage juya bashin wa ga wagan wuji shiya hmm. hmm? wa ga wagan kibo wa ga wata ce sun da bawu don wagan ga amma ga alu sunna ji e bara masa ko baya sa ga nabi e bayar da baya e ga dide ta gwa kashi hmm. e lagin tarawe te fitina ya e ji faruwa tsakanin abuna e bara mu baya zai ji maga cin na ga to ishta ya duwa jin amma cin bici e, ishta ya duwa zai ga daidai na da lada ba sannan maga cin na da kiyo wa da lada ni

wai da gada na wajen kiya na nan wajen ilimin wai la shakka lalu shi ya bai falen sabi a nufi sa sallam yau wai la yan gbasa an gishe bai na sabi a nufi shi bo yau ne yin jide zane ji da nore yau ne ku nga malla za nwa ci na jiyan yi na zamani na yanin a ci gagan gwace ya ce sabi a nufi shi ne mo fa ya ji historical analysis ya zake tariku suidani nan tariku suidani wato dai specially nawa ne manji jikiyo tariku suidani a sai da kutu da ake zai dai fi bani je ilunci ji nawa ne manji won ke maslak wuce lugwa ke misali bani bidon da rashin gan zai yi wasu yadda hussein bayani wani a fina ban da sahabi ne shi tashin abu ne zai gaga sahabi don min zai wasu yadda hussein na wale na so dai yi wururu na tsanin ce ganin shi katan ba shi ne hawan ngali kauli rasulillah ya bai gane tuci annabi sallallahu alaihi wasallam gan idza zikira ashabi fa amsiku aga to aga sahabi je tun ya ni ya min sun yana wasu mace ke ciyar ga ci ganda na su kwanin za a ta zama latar su buwa sabi ga gisa abin shi to kuma wani annabi ka ne za a gisa abin to kunan ya bago wajibi yo fe bara masa koya sabi annabi shi fe baga faraya sai fe ga kirkita abu wallazi na ja'u min ba'di mai kulu na rabba na lana wani kuwa na lalazi na sabakuna bil iman ya bugu yanzu lagin taron gunga gwani da ya ta yasa da anabi sa sallam shi omin sai da ya da anabi sa sallam shi da na da na ji rajiya so shi'a shi'a rafida zaidiya batiniya ismailiya buhara makarima ko ji ko fatimiya muhammisa alawiya nusairiya ba ta firakun na shi ɓata firaku dola shi ma nan gawale ɓata firaku ku shi ya shiga shi na tsabo Allah kiyaye mu ebona na ibrahim wani aqidan ahlus sunnati wal jama'a ba shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah ta'ala litafiyan ala aqidatul wasitiyyo gan manu ngole energy ala energy ala de tien sahabe jogan be ci bien nole ya gando cin da Allah da ya ce sa ya da ci shi ga wani mana yana jiya ba sabin da ci gan zamani kaza ani za kaza jibe sayyid na aliyu ani za kaza jibe na na fatima yo ani sayyid na usman ji kaza ani muawiya be da ji kaza ani za kaza ji kaza sa shi ya wuce da ci ga wani ndo ci ma zan da ci su so gun tariyo yana to mata to zuci ga wuce gancin na masu ku e tiya sa shi ndo ci yo na ijtihadu a jin zanen gaji ijtihadu cin ba de na hadila da guba an ga ce shi na madila da ni sahabe ma de fa lawo ci koji ko na ala a pele fi ya wani alokun badr uhud khandak ko da su ga ne sa sallam ya ji haji bi aji haji haji ba da bi ani ba du'a ya bushara bi aljanne ko alotu kirkiji ta. ke kisan hasibu na bai balta nan no ne ko hasibu ji kokari maka ka maka ci amma an ga wale sai na umaru ga anabi lugwa wulaci munafikin no buya a a nabi ga umaru nabi ga la tadri ya umar la allah tala ala ahli badrin fa qala amalu ma shi'tum fa qad ghafartu lakum umaru yan sokwaci sokwaci zai da kuma badr wannan lewa magaji ne ga bayanan fagin gani bai yi dole sahabin da madami zai lokuma ya badar ibn uyayna ga man na ta kafiya sahabi rasulullah sa sala bi kalimatin fa wa sahibu hawa dan do ne gagagan jeje be kalima jeje tin sahabi annabi yo ne tun be zanen bidiya be ga zai ga bidiya ku da shi bidiya la ga injiniya sun ga injiniya bana ba wani wajibi ne sai za ci hajjilo ba su aga adabi na wasu da boyoya wasu waci wasu yi bai daraje wasu yi bai cinwe wasu sanaye ya bana raya karnu na da alkhairi gano ya bana ali anabi a magumi anabi a mai maji gani biyu a maji jihadi gani biyu ko a matuzuma ko a magoyi limi da anabi a gama da fala gan al'umman na a gai da fala wasu ga zumai annabawa jibo ya bana sakwa da ita na ga ya sahabe anabi sallallahu alaihi ke mina anabi sa asalin ga zai dafa laga mini ya tuce bonan a cin aga sahabi anabi ga dafa laga sahabi anabi ne ke bayani wani ya bugo zandon do ya sahabi shi ai ba sai daga da nan boya musulunci ne gubunin zandon do ya sahabi shi ai ba sai zai gai zai yi gborolo ya musulunci ne tun launci nan ya wani sahabi anabi ga yade nasara nasara na gumi na ma eh ya anabi ya zai gangan bi amana yau ko zando ne ga ya sahabi shi aibu nan wani ya aibu ya yabo lamarin nan yabo ne zane na musulunci bo yabo na aske musulunci hmm? a laili ne a jini musulunci a lokin ya sham kiye farisa kiye kufa kiye ya basra yemen ya yaman ga wajen gana ko kin misra ba tango ne alaili ne addini ba akwai musulunci a zalu da nan naji bai ne sahabi a nabi sa sallam mai gajin a gashe ba ga yin na sahabi ya tun alheri nan da lulun galauce na fu nga malo ga chule alul bidai je bai ne zan do mini abu na yan wayan na sahabi a bu ban bi alu ji ba bi ne mala ce na sahabi a nabi bu e na ebona ebona ba wayan sahabi a nabi ga cin da na ya maka ce bidiya shi da na abu rera ya yabo bu abu rera rajin sai ga hadisa nan mu mulshe ta sallam ko gani gane ko to sun gaji ji mazugu nga malla alul bidai shi ganci zugu a ja fake da manyan sunna jibo maka le wani wa malik ibn anas wa ibn migwal wa sufyan sauri wa sufyan ibn yayna wa al-imam shafi wa imam al-auza'i ngo ji gane ko wa ahmad ibn nasri ɓewa ga zanen zai ji hanyi nan wuce waza to alimamu sha'abi wani waza na ji wani bara maya wani bai da koya wani bacin waya wani gani ko wani gani kirkita abu wani lato a saro aji bai aji fassara yin gaji wani gani ko umai ga gaje da ji ya e ce abu umai ja to kwa wani ɓewa ga zanen alu nuno kuyo da baki bo sannan ga sai gaba wani hannun sa sallam shi ba zamani wuce yin alul bidai jigan ji masu kun ewa eh, ga ewa eh, sa irin da ji ko da ya na babu idan ga malla sa kwa muhajiru ne tun gani bi ansar yi sautu ashirin ga wallazi na jawo min bari ya kulu na rabba na kafin lana wa lefuwa na lazina saba kuna bil iman wala ta ji alfi kulu bi na gillan lillazi na amurin da biyar zuma abu nan ana fara ta fa bi yi biyayye na shi zabe imani na wa mokala ne wadda ya gbanyi ya zai jayi ma ni jina ma a shawa le gan na lawo ke de za na gade na waya sabi a nabi na ya gbun ubuwa na na le za na uzuri dan be za na gi a ku ta al-imam sufyan ibn uyayna gamman na taka fi ashabi rasulullah sallallahu bi sahibu hawa zani Gege, ga yace sabi a nabi shobe gade de ne za ne kiyan

na kpata mu wa lagunsa a na bishi amma lagunsa musulunca a na bishi agugwa tsala adam matsaya bai daraja hanyar bai lada yi alhamdulillah za na ji yajiyan na n'kpata ta gisa bai a nabi mutu na su ya kwatsu ga ya aga da gbali ta fi aji fo alikiyami a da abele ne da na jaji ne babu ngo le so abi anabi musu kun lada adi ha ebo ne za wuki wuki zahiri ne ka takada ya ci fegi so abi anabi mutunci nan takada wuce ya gashi ba fajirul islam duhal islam ya kasim amin kai ahmad amin ya yi misra cikin nawa ne zai shiga ga didije ce su abi a nibi wani gadon norin da kiyaye mu za a ci ba ta kada zane shi a caji kiyo a cami E ebo ne ya ke la yadda na gawai kata kada injiniya ma fulu support musulunci alalima musulunci zane giyo inda ga yana su ne agbaru fujino na la kuwa na afe da gbalita fi ne je ji mutunci zabe a nibi nan báyìí mọ̀sùn ẹni yà gàṣẹ́bà àmẹ́lú publish wọ́n jí yí àmẹ́lú di báyìí wà ń yí kó ebóde àdéhùn ìyá àgbàgán àwọn tì náà òkúgbọ̀ yìí tọ́ ṣe kádàbọ̀ àtẹ́lẹ́ ìlú yasọ̀ abẹ́ àníbìyí àìbù èdè dúró náà ci manya mai ya le kuranu ta ko ko yi Eh? amma zanna will feel feel comfortable na wa gaki na na wa sai gisu abi annabi mutu shi sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman abu raira muawiya Allah kiyaye mu zan ci ma abubakar ta zan ci ne yin wa abu yan wu bi abubakar ta no kenan yinan hadisi na bi annabi sallallahu alaihi wasallam gan la yufliya qaumun walu amrahumul mar'a jama'a ja da rabuwa zane shi zai ge sha zane gayi in zagi na nan a ɗaube na yi uzura nan a kila abubakarata bakarata cala sun ci biya abubakarata bakarata za e hmm. da biyu ɗaubaki ba a dewa ka yi zagi luje president mazu to ba su kun gani ya ji hujjo wani zane gaji su a da mutunci nan kuce gaga da ta banin ga wale zannan littafi soko nga zane wa gun alagun ga mana da nan abin Allah subhanahu wataala ji sahabi je kirki to anid maja kirki wa sabiqun al awwaluna min al muhajirin wal ansar allazina tabu bi sa'an radiyallahu anhum wa radu an sai ce daji ba to mai daji ba sai ci wa adda lahum jannatin tajri sai ci ma shiri jiyan janna ko na jinoje da fi karkashu wani tatala na alkhalibi na fiha abadan a daba da bibiyon nan zalika alfawzu alazim na kai rabo shi koko Allah subhanahu wa ta'ala gan laqad radiya Allah 'anil mu'minina idh yubayunaka ta shajara sai ce da jiba mu'mini ne je ji karkashi jimbo baya wa karkashi ya ci gona ko fa alima ma fi qulubihim sai shi ne da ngamba fa anzala sakinata alaihim wa asabun fathan qariba wa maganima kasiratan ta'khud wa maganima kasiratan ya'khudunaha to ko lati ga muhammadun rasulullah wallazina ma wa shiddaw ala al-kuffari rahama wa bainahum tarahum ruk'an sujada yataguna fadlan min allahi wa ridwana fima hum fi wujuhihim min athari sujud zalika mathaluhum fi at-taurati hadda kan cewa mathaluhum fi injil alibata bata sabi annabi gata e yaji don ngole ko ba nu jiya bi kalimatin fa wa sahibu hawa na in ma ne gaga ga yace sahabi annabi jo ne ga na ja mutunci nan ga wale zame ya ban wai lamito na ga ya yace zane ga kaliman ne yace a annabi muhammadu ya ga dide mu ga shi zane ya ban da biyo bidiya da biyo na. ki wa ga zane ali ta ji ka bayani ono ki wa ga zane ali ta mujalladi kama kana hmm ki wa ga zane yan ga wai ga shebo no sai bogo ya zuya ba yeye didi sai ci goyi sa والعلم عند الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك